بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أتشغلنا لتاتي ناس نقشف القربة في وصف حال أهل القربة ينا لساقو من يدعى الدين من يتاسو da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutane da yadda ya da'awa da yadda ya bar sahabban salami lafiya akan milla akan kauli daya ba sabani babu rikici to ana nan ana nan sai fitinu guda biyu suka shiga cikin su da fitnatu shubuhati da fitnatu shahawati to shine sai yake cewa ya mana bayani a kan fitnatu shubuhati ya kafa hujja da ne hadisin istiraqul umma ko istajja bi hadisi umma to sai ya ce wa amma توسيتي shahawati amma fitina ta sha'awa fitina ta sha'awa ilimi a aiki da ilimin ga ilimin amma ba a aiki da shi fitnatu shahawat san duniya fitnatu shahawat san zuciya fitnatu shahawat san zuciya fitnatu shahawat san jin daɗi su suke tattaruwa su ja mai ilimi ya aiki da ilimin sai je koma yana bin bata mun gane wa amma fitnatu shahawati amma fitina ta sha'awa sha'awi fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihu muslim an abdullahi bin Amrin, daga sayyiduna abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma Annabi, sallallahu صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى za ku وسلم ياتي كيف أنتم ويا ذاك زمون يا لابار كزي zai zama? Kuna jin ba za ku canza ba? kuna jin ba ku ruɗe ku shiga halaka ba idza futihat alaikum khaza'in faris wa rumi idan aka buɗe muku taskokin farisa da rum farisa da rum wani malami kwanan ne yake ban labari yace wani malami ya rasu a cikin manya-manyan malaman izala ya taɓa ce mai can shekarun da baya ita ka san dalilin da yasa muke zuwa wa'azi mu je mu dawo lafiya ya ce a malam ya ce ba kuɗi ya ce ba kuɗi sai ka ga mutum ya zo masu kuɗin basu da yawa sai mutum ya aje mota shi ce kyauta a tafi wa'azi ko sisi ba za a bashi ba shi zai tuka babban mutum alhaji wani ma motocin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya jera sai ce duk wanda zai tafi wa'azi a zo a je wa'azi ko ina za a ji, cikin haɗin kai wani ya je da bargo biyu ya ba dan uwan shi bargo daya a ci abinci tare a yi abubuwa komai daya yace ka san dalilin da yasa ba mu rigima yace ka san dalilin da yasa muke wannan abun kan mu a haɗe yace ba kuɗi yace in kuɗi suka zo za a rabu to sai gashi kuɗi sun zo ana samun kuɗi sai rigima can in ka zo kana dirasa kan rigima izala da rabuwar gida biyu daga ce akwai kuɗi da ke da kake ganin sa suna da amfani amma akwai shan eh, su matsayin su ɗaya da bayi kuɗi ba wallahi kuɗi ba su wuce bayi ba haka malamai suke kamanta kuɗi bayi ne dole ka shiga dole in shiga amma ka je ka zauna a bayi in mutum ya ɗauki bayi a matsayin wajen zaman zame shi ya kuma mahaukaci da ka shiga ka biya bukatar ka fito shi kenan shi yasa da bahaushe yake faɗi yake cewa da kuɗi da maciji maganin su kisa wallahi ya daidai ya kuskure ba maganin su kisa da kuɗi da maciji maganin su kisa wanda aka kashe shi duk in ka kashe su zama lafiya za su amma in kana kallon su kuna abokantaka kai aboki da maciji gadon ku ɗaya ku riƙa kwana tare da maciji kuma kila ku bubuwa eh? ko wannan menene ɗayan nan ko kasa ina mai saran nan in ce sara sai a zama paralyzed sai a samu paralyzed da ta sara shi kenan ita da ta sara sai kwakwalwa take tafiya kai tsaye kafin ta kwakwalwa ke tafiya sai mutum ya samu stroke shi kenan ya gama aiki to ire-iren su to matsayin su ɗaya da kuɗi in ka ce su ne abokanan ka haka za ka zauna da su maganin su biya maka bukata ka taimaki mutane kai ma ka biya bukatar ta ka bauta ma Allah lami lafiya amma in mutum ya sa su a cikin zuciyar shi kullum tunanin sa kuɗi Allah ba zai zauna lafiya ba ayyu qaumin antum ayyu qaumin antum wadanne mutane za ku zama a lokacin aka bude muku taskokin farisa da ru kuka samu al-abyadu da al-ahmaru kuka samu alhumuhu da albidu kuka samu kuɗi ja da kuɗi fari jan kuɗi zinariya karin kuɗi azurfa ya za ku zamo annin sun kuɗi ke tambaye sahabbai فقال عبد الرحمن بن aufe? sai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdurrahman bin aufe? ina cikin fuqaha us-sahaba sayyidina abdurrahman naqulu kama a Allah sai mu faɗa kamar yadda Allah ya ce mu mana la in shakartum la azidannakum za mu gode ma Allah shine naqulu kama amarna Allah za mu yadda Allah ya ce ni wato za mu gode masa qala shi ya ce awa ghayru dalika shin ba wannan bane fa tanafasuna ba abin da nake nufi za ku rika gasa a tsakanin junanku kowa na tunanin ya wuce wani shine munafasa wane yana tunanin ya wuce wani wane ya gida kaza sau da shi ma wane ya tsallake ya je fiye da nasa sun mata ta hasa duna sannan za ku rage kyashin juna cin kuɗi suka zo za a rage kyashi wani ya ga wani ya canza riga sai ya ji kunci a ransa wani ya ga wani ya canza mota wani ya ga wani ya canza gida ana samun dukiya haka ake komawa a yi fitina ta zo sun mata ta dabaruna sannan za ku rage gaba za su jawo muku gaba summa tatabaghaduna sannan za ku rika bugu cutar juna kowa zai rike ya rike dan uwansa ya za a wani ya tille ma wani kafa ya za a wani ya kashe wani duk kudi suke jawo wannan fitnatu shahawati kenan wannan hadisin ya ishe ka fahimci abin nan kuma manzon sallama wannan yana cikin yana cikin yana cikin talabbu'i na annabi sallama yana cikin alamun nubuwa wanzan su mai ce za ku buɗe farisa za ku samu kuɗi za ku buɗe rum alheri ne amma ne fihi dakhan fihi dakhnun akwai gugguɗi a saman ta alheri ne amma da gugguɗi wasu za a fitine su da wannan kuma tun daga wannan shi ke nan وفي سيه البخاري عن أمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنرسم يتي والله نارا إلى الله ما الفقر أخشى عليكم wallahi ba talauci nake jin muku tsoro ba ko mal akhsha wallahi ba talauci nake jin muku tsoro ba walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya sai dai ina jin muku tsoro a shimfida muku duniya kama busikat ala man qana qablakum kaman yadda aka shimfida ma waɗanda suke kafin ku fatatanafa suha sai ku gasa a wajen neman ta kamata na fasuha kamar yadda suka kai gasa a kanta kum kama ahlakatkum shi duniya ta halakar da ku kamar yadda halakar da wadanda suka kafa kamin wannan dukiya ita ce za ta kai wa matsayin da manzon sun ce a daina wa'azi in ka ga dukiya su ne ce hatta idan ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yi wa ijaba kulli bi ra'ayin bi ra'yihi fa alayki bi dhati nafsika in aka kai wannan matakin abu uku suka faru kuma dukiya ke jawo su hatta idan ra'aita shuhan muta'a har sai kaga mutane ke ta suke bi kowa kanshi ya sani wa hawan mutaba'an kowa san zuciyar shi yake bi wai ijaba kulli bi ra'ayin bi ra'ayi kowa ra'ayinta shine daidai in kaga mutane sun kai wannan matsayin dukiya ce ta jawo musu haka to ku alayka bi zati nafsika tunan ka kanka shine matakin da ake cewa aka halasta adina wa'azi kuga duniya ce ke jawo mutane wannan wannan cik na su shahawa cike na wakil sahi haini min hadisi ukbatu ibn amir na annabi sama ma'anahu aiba a hadithin ukbatu ibn amir radiyallahu ta'ala anhu daga manzana sama kwatan kushin ma'anar wannan hadisi. walan ma fi hat kunuzu fitira a da umar lokacin da aka ci nasara aka samu tiska central bank central bank cibiyar kuɗi ta kisira bayan an yi fatu bayan an yi fatul qadisiyya bayan yakin qadisiyya ya zamanin sayyidina Umar akai fatul qadisiyya shekara ta 18 bayan hijira kai wannan tuciya ma dutuwa aka samu a zamanin sayyidina Umar baka sai sayyidina Umar saboda fikihu ya fashe da kuka ya tuno da waɗannan hadisa wa qala sai ce inna hadha lam yuftah ala qaumin qattu wallahi irin wannan dukiyar ba a taɓa buɗe ma wasu mutane ba illa ju'ila ba'suhum bainahum ba sai sai an sanya bala'insu a tsakanin junansu yake ji ana mare mare ba jin wani malami na ma wannan mai waka raddi kuɗi mai safaɗa da uwa kuɗi mai safaɗa da uba wai na mishi raddi kuɗin ne zai safaɗa da uwa da uba wai na masa raddi a rediyo na je na masa raddi na ce to kai wannan malamin ya sa kan zuciya da ma dai ya ce alaga ta me kiɗa ka aje kiɗa ka kuma kai wa'azi kuɗi me sa faɗa da uwa kuɗi me sa faɗa da uba mawaƙi na faɗa mana sura abin da kuɗi ke yi ne a waƙi'i ba yana halastawa ba ya yana sa kuɗi sawa to kaga wannan su ne fitina sayyidina umar Allah ta'ala ne ce ba a taɓa ba wasu dukiya ta yawa ba illa ju'ila ba'suhum ba, wasu shi an sanya abinnan in kuna masallacin ku ba a samun taimako A yi yi ayi ayi ila ma ba lasifika a masallacin to ana na ana nan sai aka zo aka ce ai ga wasu kuɗi ko gwamna na yi da ku ya ba ku gudunmuwa ko wani kwamishina ko wani sanata shi kenan sai a ce liman ya cinye sai riga ana gaba tsakanin liman da na'ibi i sai kaga ana gaba tsakanin liman da ladan haka ake ko ba haka ba ko da kowa fa kuɗin nan ba a juna ganin wani wani kalla kallo lokacin zaman lafiya ku kuke yi ai komai ai komai ai komai dai wa daidai amma kuɗi na zuwa sai a shiga fitina sai a shiga rigima in Allah bai muku gamda fitar kun kau da shedan gefe guda ba to wallahi tallahi sai ya jawo dalilin rabuwa ku kenan Kai kai na misalin da muka bada na izala wannan duk kowa ya sani shi yasa nake buga misali da shi ba wai wani abu bane boyayye an san zamanin da aka zo aka rike ba malaman mu motoci chassis irin irin irin 504 din nan kike ce ko aka fara badawa ana kai su maka ana kai su umara sannan kuma wani shugaban kasa ya sauka aka je mishi aka je mai minna ya gama mulki lafiya ya ba da wasu kuɗi to tun daga hanya aka fara faɗa wanda da shi aka je shi yake ban labari yana nan da ransa shi yake ban labari da shi aka je ya ce haka suka yi uwar watsi isu isu kan ya za a raba wannan kuɗin yanzu za a je misali akan gwamna gwamnonin da sukan gaya sukan gayyaci su ce a ce an je ganin su je su ɗau kuɗi sai su bada to da an ga kuɗin nan sai a fara rigima akwai gwamnan da aka ba da labari aka ce an je da aka je shi kenan sai ɗauko bayan an gama mutan aka gama komai sai ɗauko wasu kwalaye kwali ne a rufe kwali kwali ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sai ya bada ya ce to da Allah ya shi araba sai ya ce araba shi ke nan aka taho hanya ana tahowa hanya aka kwana ana ta maganganu kowa a zuciya shi da mota <laughs> ana cikin mota kowa na ta kashe kashe shi wasu na na na na faɗin abin da ke cin zuciya a ah, wallahi ni ƙara aure zan yi dama mata ta ta dame ni ita kaɗai nake da ita na kasa wani na cewa ai ni maka zan tafi ai kowa na ta faɗin burinsa shi aka kai wani waje aka ce a tsaya a yi bawali alhali dama ba bawalin Allah da annabi bane ana tsayawa bawalin nan sai aka ce a tsaya a raba kafin a shiga gari suna buɗe wannan wannan wannan wannan ko sai suka ga ashe littafan tajwidi kitabu tajwidi ne aka sassa da hoton wannan gwamna sai kowa fuskar ta canza kaga kuɗi ke ko haka kuɗi suke jawo suke jawo mutane ba karamar fitina ba ce wallahi ku na dariya fitina ce mu ma ba mu wuce wannan matsayin ba har yanzu muna ciki suna ce maka kuɗi na jijjilmawa a waje ku zai ga fitina kuma na zuwa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakhsha ala ummati hatin fitnatayn manzon Allah ta sama ya kasance yana jimma al'ummarsa tsoron waɗannan fitinin guda biyu da wace da wace fitnatu shubuhati da fitnatu shahawati kama fi musnadin imam ahmad kaman yadda ya tabbata a cikin musnad na al-imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi an abi barzata daga al-imam abu sayyidina abu barzata al-aslami عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتشي إنما أخشى عليكم شهوات الغي ina ji muku tsoron sha'awa ta zalunci domin alghayyu shi ke jawo sha'awar ai fi butunikum a cikin tukunkunan ku abinda za ku rika ci wa furujikum da kuma al'auran ku zama ba ku da haƙuri game da su sannan wa mudillatil fitan sannan kuma ina jin muku tsoron masu asarwa daga cikin fitinoni wa fi riwaya wa mudillatil hawa da kuma abubuwa masu ɓatarwa na san zuciya annabi da sami ya ce yana jin mana tsoron waɗannan abubuwan guda biyu so daga ba ƙaramin fitinu ne a cikin al'umma su suke haifar da bala'i a cikin al'umma na karanta mana hadisin al'imamu tirmidhi na sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abdurrahman yake cewa ibtulina bidzarra'i fa sabarna an jarrabe mu lokacin ba mu da komai talauci da talauci aka jarraba mu muka haƙura sahabbai farko ba kuɗi ba komai haka ake rayuwa wani ya ɗau dutse ya sama cikinsa saboda yunwa ya ce sun mabutulina bisarra'i falam nasiyar amma da kuɗi suka zo aka jarrabe mu da kuɗi sai muka kasa haƙuri sai damu muna rigima da juna yanzu wani za a zagi Allah ba zai damu ba amma ka cin mishi kuɗi to sai inda kafin shi ya ƙare in ka ga mutum na jijiyar wuya yana tada jijiyar wuya to an taɓa mishi amma a gaban shi za a zagi Allah ba zai iya komai ba a zagi manzo Allah sun ba zai iya komai ba kina ta me sha'awa waɗannan suna nan a cikin al'umma kuma su suke halakar da al'umma sai al'umma ta watsi Sine sakamakon abin da al-Imam Ibn Rajab yake son ya kai al'umma ta watsi al'umma ta shiga rigima al'umma ta shiga cikin tashin hankali da fitinu kala kala sahabban annabi sallama waɗanda suka yi fitina ta gudana a tsakaninsu musamman yakin jamal da aka yi da kuma sassain da aka yi su a kankashin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukiya ta sa suke guda ba amma waɗanda suke gewaye da su waɗanda su suke tafiya fitina dukiya suke mawa duniya suke mawa amma sayyidina ali sayyidina abu muawiya radiyallahu ta'ala anhuma ba duniya ce a gaban su kowa burinsa shine yana kallon dan uwansa ya kauce ma daidai ya dawo kan hanya muawiya radiyallahu ta'ala anhu fahimta ta ita ce sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ki tsaye da haddi ga waɗanda suka kashe usman ibn affan shi fahimta sun da mu'awiya kenan saboda ka zo ka tsaye da haddi ga waɗannan waɗanda suka kashe na Usman ibn Affan sannan dola ta zauna lafiya shi kuma na uh, Ali yana ganin sayyidina Muawiya ya ki masa mubaya'a saboda da ya masa mubaya'a su zo su haɗu su yi ƙarfi sai a kaɗamo waɗannan da suka yi kashe na Usman ibn Affan a tsere musu da haddi wannan ya ja rigima tsakanin su amma ba duniya ba ce amma waɗanda suke gefansu su waɗanda ba su habbai ba ne su su suka rika ziga fitina su burinsu su wani ya riga ya samu dukiya in ya bari in ya bari aka samu sulhu to zai sha wuya yana cikin waɗanda suka yi shi sai da Usman bin Affan yanzu kuma ya samu dukiya to in aka samu sulhu tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma shi ne ya san kashi zai dawo to ya zai yi ta kunna wutar fitina ya ta tada bala'i ya ta tada bala'i ta rigima ina wannan za a gano su masu haji wanda suka kitan kai ba za a iya ba to haka suka yi kai suka yi kai suka kai al'umma ta shiga halin ta shiga har halin da muke ciki a yau to wasu suna su burin suke kenan duk wannan gyaran da ake yi a ƙasar nan na hana cin hanci da zirmiye da satan dukiyar al'umma to wasu suna nan ba su yadda a yi ba sau da aka yi za ta zirma da su in aka yi aka yi abin da gaske sosai to za su sun san ba za su sha ba Allah subhanahu ta'ala shi ya da mu ya ganar da mu ya tsare mu daga fitinin nan duka guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba yake tambaya na mi أبو إسماعيل حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحراني. امم. أجاغ ناقة. كوناكم يا قصة. to nawa ne na gaske yana wa hujjani ne irin shi kuma zai iya yiwa ya zama yana da nisba biyu zai iya yiwa yana da nisba biyu ban kan da tarjama sa gaskiya ba kulwata ku bari zuwa sati mai zuwa sai in kun zo haka muka yi na labul aswadu dili ko <laughs> addu'a li addili da ana ce masa so za mu duba sai mu sati mai zuwa Allah ko da na manta ku tuna mu insha Allah to siwa alhamdulillah wa kafa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم